Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata an wuni lafiya. Baba Yaku makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shiri na yammacin yau Litinin goma ga watan Oktoban shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Maryam da kanun labarai. To baba adadin waɗanda suka mutu sakamakon haɗarin wani ƙaramin jirgin ruwa a jihar Anambra da ke kudu maso gabashin Najeriya ya ƙaru zuwa 76 a cewar shugaban ƙasar a jiya Lahadi. Wasu munanan hare-haren makamai masu linzami da rasha ta harba sun taɓa babban birnin Ukraine a yau Litinin. ministan harkokin wajen jamus ta yi kira da a haramtawa duk masu hannu a abin da ta kira mummunan murkushe masu zanga-zangar adawa da gwamnati shiga kasashen tarayyar turai da kuma sanyawa dukiyarsu takunkumi kanun labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa yau take ranar tunawa da masu matsalar taɓin hankali a ƙasa da ƙasa su sun yi kowa shan wahala bangaren yaɗe bayyawa akasari duk su ake ma masu taɓin hankali da taimakon al'umma da taimakon magabata sai a samu a yi yaƙi da wannan abin za kuma ji halin da ake ciki a kan batun halin da wasu matasa na yankin ogoni suka kai akan wasu sarakunan gargajiya na yankinsu da kuma al'ummomin yankin yana cewa ne abin da na sani shine game da wannan tashi-tashen hankula musamman yana da jibi da afkuwar tsiyayen mai a garin na bodo muna kuma dauke da rahotanni a kan tarukan maulidi wato ranar haihuwar fiye halitta na muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda za mu kawo muku kamar kowace ranar litinin yau ma muna tafi da shirin ilimi garkon dan adam wanda baban gidan jibrin zai gabatar za kuma ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuma masu sauraro ka ko mana ta hanyar imel to amma yanzu bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. adadin waɗanda suka mutu sakamakon wani haɗarin ƙaramin jirgin ruwa a jihar anambra da ke kudu maso gabashin najeriya ya ƙaru zuwa 76 a cewar shugaban ƙasar a jiya lahadi a ranar juma'a ne karamin jirgin ruwan ya kife a yayin da ake fuskantar ambaliyar ruwa mai karfi a yankin obaro da ke jihar anambra a cewar jami'ai a ranar asabar inda suka ce akalla mutane goma sun mutu yayin da wasu sittin suka ɓace a wata sanarwa da shugaban najeriya muhammadu buhari ya wallafa a shafinsa na twitter jiya lahadi ya ce hukumomin aikin gaggawa ne suka tabbatar da adadin mace-macen mafi yawa. hukumomi na kokarin ceto ko gano duk wani fasinja da ya bata a cewar sanarwar shugaban ya kuma ce ya ba hukumomin da suka dace umarnin su duba ka'idojin kariya da ake da su don hana aukuwa haɗura a nan gaba shugaban hukumar ba da agajin gaggawa a jihar anambra ya ce an ceto mutane sha biyar zuwa daren ranar asabar wasu munanan hare-haren makamai masu linzami da rasha ta harba sun taɓa babban birnin ukraine a yau litinin hare-haren na daga cikin guda 75 da sojojin ukraine suka ce an harba a kan kasar 'yan sandan kiev sun ce galibin hare-haren sun shafi tsakiyar birnin inda suka kashe akalla mutane biyar tare da jakata wasu su sha biyu an kuma samu rahoton tashin bama-bamai a wasu wurare da yawa ciki har da birnin lviv da ke yammacin kasar da tsakiyar birnin nipro da kuma birnin kharkiv da ke gabashin kasar sojojin ukraine ɗin sun ce sun harbo bakamai masu linzami 41 na rasha shugaban ukraine volodymyr zelensky ya ce rasha na kai hari kan yankunan farar hula da kuma kamfanonin samar da wutar lantarki a duk faɗin ƙasar don neman haddasa fargaba da rudani da kuma lalata kamfanonin makamashin ukraine ɗin to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc An jima kaɗan Maryam za ta shigo da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan, kamar sauran sassan duniya, an gudanar da ranar masu matsalar taɓin hankali a damagaram kuma an alakanta wannan lalura da shaye-shaye musamman tsakanin matasa yayin kuma da ƙungiyoyi masu zaman kansu suka ɗaura ɗamarar tallafawa masu wannan laluran. Ga dai tabar abari da ƙarin bayani. a nan da jihar da magaran mafi yawa matsalar tana da nasaba ne da shaye-shaye a kuma wajen matasa cewar musa jibrila darakta a sashen da ke kula da masu tabin hankali a babbar asibiti ta nan da magaran in an diba ma yanda shi omes ya dauka ne ya lahiya ma da ya dauki zancen abusan lahiya bai dauka ba kadai kamar gashi nan kiwon jiki kadai ne ya nuna bayan kiwon jiki akwai kiwon kwalluwa akwai kiwon rayuwa duk wannan ya kamata a gama su don a kawo zancen lahiya a bincike ana samun abubuwan da ba daidai bane shine kuma a tahiyar wannan kuma akwai wannan maganan shaye-shaye da ake shi ko sai ya burkake kwallo dan shi ne wannan duka amma a kan annan da muka ran don na gani wasu don ka ana nan ana kakkama a samu dan magani da taimakon kowa da kowa don ka ana samu a musu magani yadda kamata sai dai a ɗaya waje kungiyoyi masu zaman kansu na ba da nasu kokari kamar irin su kungiyar amman cewar daraktan ta Mustafa Adam Obama wannan kungiyar tamu mun kafa ta ne ya kai alal misali nan da shekara hudu tun da muka kafa ta muna da gurruka na kaman a kawo ma marasa lahiya masu taɓin hankali tallafi saboda mutane ne masu neman tallafi saboda zaka gansa suna yawo wayansu suna da kuraje suna da bayan cutar da gare su ta taɓin hankali suna da cuta a jikinsu ya kamata mu a kawo musu tallafi bisa kan abin da ya shahi cutarsu kuma a ƙarshe muna so mu yi babban asibiti na ƙasa wanda ya zamanto shine zai ya eh, karɓi dukkan waɗansu masu irin wannan cutar wanda akwai ƙwararrun likitoci na zamani wanda suke kula da wannan cutar taɓin hankali kuma da ƙwararrun malaman galgajiya masu maganin galgajiya da malamai na addini wanda suke kawo nasu eh, salo da ilimi da dubara na masu taɓin hankali. Ba tare da ɓata lokaci ba, hukumar kiwon lafiya tare da gwamnati suka ƙudiri aniyar yin ƙidaya don tantance masu taɓin hankalin da ke da magara cewar hajiya rabi ɗaya daga cikin jami'ar kiwon lafiya. Abin da ya hankalinmu muka mai da hankalin bisa kansu ake mai da muke taimaka musu kamar mun gani kamar cikin societe su sun zama delese an kyale su da wuya ka samu kungiyoyi haka guda guda wanda suke tallafa ma na kasassu to gurin mu muke so mu kawo mu ma daidai gudunmuwan mu iya gurgudu su sun yi kowa shan wahala bangaren yaɗe mai yawa a kasar duk su ake ma masu taɓin hankali da taimakon al'umma da taimakon magabata sai a samu a yi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 Yau Litinin ce ranar kula da lafiyar kwakwalwa ta duniya. Don bikin ranar hukumar lafiya ta duniya ta WHO ta kaddamar da wani shirin wayar da kan jama'a da kuma karfafa gwiwar daukar matakai a yankunan da ake samun yawaitar mace-mace ta hanyar kisan kai da kai. A wata sanarwa da aka fadda a yau Litinin hukumar lafiya ta duniya ta ce annobar coronavirus da aka fuskanta ta haifar da tashin hankali a fannin lafiyar kwakwalwa a faɗin duniya. ta kara da cewa annobar na asasa damuwa ta ɗan lokaci da kuma lokaci mai tsawo tare da yin lahani ga lafiyar kwakwalwar miliyoyin mutane hukumar ta majalisar ɗinkin duniya ta kiyasta cewa an samu karuwar tsananin fargaba da matsananciyar damuwa fiye da kashi 25 cikin 100 a cikin shekarar farko ta annobar a lokaci guda kuma cibiyoyi da ayyukan kula da lafiyar kwakwalwa sun fuskanci cikas sosai haka kuma giɓin da aka samu wajen jiyar masu lalurar ya ƙaru sosai jiyar lalurar kwakwalwa musamman a afirka na da rauni sosai inda ake samun likita ɗaya da ke duba masu lalurar kwakwalwa dubu ɗari biyar saɓanin adadin da hukumar who ta gindaya a gefe guda kuma a nan amurka a yau litinin ne ake bikin ranar columbus ranar hutu da gwamnatin tarayya ta ware don tunawa da wanda aka ce ya gano amurka ta arewa da ta kudu wato matafiyi mai yin bincike dan kasar italiya christopher columbus kamar yadda ya yi a shekarar da ta gabata shugaban amurka joe biden shi ma ya ayyana ranar a matsayin ta tunawa da 'yan asalin ƙabilun kasar kafin zuwan turawan mulkin mallaka amma hakan ba yana nufin ayyana ranar a matsayin hutun gwamnatin tarayya ba ko da yake sanarwar biden ta ayyana ranar ta buƙaci yin biki a ranar litinin ta biyu a cikin watan oktoba wato daidai da ranar columbus a gaida maryam dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To madalla yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Wasu matasa a garin Bodo a yankin Ogoni sun fatattaki sarakunansu da wasu shugabannin al'ummomi daga wannan gari na Bodo sakamakon rashin amintar da su su shiga tsakanin zaman tattaunawa da kamfanin mai na Shell. Wakilinmu a yankin Niger Delta Lamido Abubakar Sokoto ya aiko wani da karin bayani a cikin wannan rahoto. al'ummomin garin bodo da ke yankin ogoni a jihar rivers sun fada cikin wani rudani sakamakon daukar doka a hannunsu bayan yanke shawarar fatattakar sarakunansu tare da wasu masu karfin fada aji a garin na bodo wani lamarin da ya afku ne sakamakon zargin da matasan yankin ke yi wa sarakunansu da cin amanar yankin bisa shiga tsakanin wani batu tsakanin al'ummomin ken da kuma kamfanin mai na shell a gwamnatin tarayyar najeriya dangane da wani batu da aka alakantawa da tsiyayen mai a yankin na bodo wanda ake zargin kamfanin mai na shell da haddasawa a yankin daga bisani kuma an zargi shugabannin al'ummomin bodo da karbar makudan kudade tare da yin shiru da bakinsu wani musta dick saroni wanda yake dan ƙauyen ne na bodo ya yi mini ƙarin bayani game da abin da ya faru ya ce the level of uh, and the way yana cewa ne abin da na sani shine game da wannan tashi-tashen hankula musamman yana da jibi da abkuwar tsiyayen mai a garin na bodo kuma bisa yadda matasan yankin ke ganin ana neman wasa da hankalinsu shi ne sa suka ɗauki mataki na doka ga hannunsu kawo yanzu dai wasu sarakuna da dama sun gudu sun bar yankin na bodo domin gudun abin da ka iya biyowa baya tun dai bayan afkuwar tsayayen mai a garin na bodo matasan yankin sun hana mutane shiga a garin na bodo garin na bodo dai yana ɗaya daga sassan da ofishin majalisar ɗinkin duniya mai kula da muhalli ya umurta a gyara sa aikin dai na gyaran muhalli a yankin na ogoni na kwangaba kwambaya inda har yanzu babu gamsuwa kamar yadda wasu 'yan yankin na bodo ke faɗi. There was a time that share come to our community here say they are going to do the clean-up for us. wannan yana cewa ne lokuta da dama kamfanin mai na shell yana zuwa yankin al'ummomin bodo kuma suna shaida mana cewa a shirye suke su gudanar da aikin gyaran muhalli a yankin na bodo kuma kawo yanzu muna tabbatar muku da cewa sun gurɓata muna muhalli a yankin mai arzikin mai kuma a gani na ba ma shan ruwa masu kyau a yankin na bodo kuma ba wani aikin gyaran muhalli da ke gudana a yanzu kawai dai suna abin da suka ga dama da na tuntuɓi rundunar tsaro ta 'yan sanda a jihar rivers domin jin halin da ake ciki game da tashe-tashen hankula na yankin bodo dsp grace orange koko ita ce mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar ta rivers kuma ta ce na bata lokaci za ta tuntube ni kuma har kawo lokacin aikowa da wannan rahoto bata tuntube ni ba lamido abubakar sokoto muryar amurka daga fatakwal nigeria gaida lamido abubakar da wannan rahoton a ƙarshen makon jiya an gudanar da tarukan maulidi wato zagayowar ranar haifuwar fiyayyen halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a faɗin duniya a ƙasashe kamar su najeriya kuwa an yi amfani da wannan rana ce aka yi wa ƙasa addu'a akan neman zaman lafiya da kuma haɗin kan al'umma ga dai isa lawal ikara daga kaduna taron murnar zagayowar ranar haihuwar fiyayyen halitta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ta bana dai ta mai da hankali ne akan addu'o'in neman zaman lafiya da kuma ƙaunar juna kuma mataimakin shugaban kungiyar fitiyanu na ƙasa sheikh sani khalifa abdulkadir zaria shine shugaban taron na jihar kaduna maulidin mazan allah maulidi ne duk masoyin annabi zai halarta wurin duk inda ka ga ana yi anan arewa ma taro irin wannan daga nan kaduna aka ɗauke da shi manyan malaman addinin kirista da dama ne dai suka halarci taron maulidin na bana kuma ɗaya daga cikin masu ba da shawara a ma'aikatar kula da harkokin addini ta jihar kaduna sheikh awal a sudani ya ce wannan yana da fa'ida matuka da yawa 'yan uwa kiristoci suna shigowa cikin lamarin mu a hidimar maulidin manzon allah sallallahu ta'ala wa alihi wasallam kuma in aka duba wannan zai taimaka a halin da ake ciki a yau da ake neman tsaro Pastor yohana buru wanda shine ya jagoranci kiristocin da suka halarci wannan taro ya ce wannan tushe ne na magance matsalolin tsaro domin kima da musulmai suke kyautata mu'amalansu da mu kristoci kowane lokaci ina yi bukukuwan kirsimeti musulmai ba daruruwa ba har dubai suke zuwa coci domin a yi bukukuwan kirsimeti to ashe ya kamata in zo da tawagan fastoci mu mu taya musulmai makwabtanmu murnan maulidi na manzon allah sallallahu alaihi wasallam muhammadu rasulullah isa lawal ikara murar amurka daga Kaduna a Najeriya. To madalla a gaida Isa Lawal Ikara bari mu leka kuma jihar Bauchi inda aka gudanar da Maulidi inda babban bako a wurin taron gwamnan jihar Sanata Bala Abdulkadir ya yi jawabi yana mai cewa. sa a madadin shugaban taron bikin maulidin maulana sheikh tahir usman bauchi shugaban hukumar ilimi ta bai daya na jihar bauchi muhammadu surumbai ya yaba gwamnatin jihar bauchi dangane da irin tallafin da take bayarwa a fannin tsangayu a jihar mai dakin gwamnan jihar bauchi kuma sarauniyar bauchi ta farko hajiya aisha bala abdulkadir muhammad ta yi bayani kan muhimmancin ranar bikin maulidi Abdulwahab Muhammad murya Amurka daga Bauchi a Najeriya. To madalla a gaida Abdulwahab Muhammad. To bari mu leka birnin kumasin kasar Ghana inda nan kuma aka gudanar da wani maulidin ga kuma Idrisa Abdalla Bako da ƙarin bayani. Wannan shi ne karo na 78 da aka gudanar da wannan maulidin wanda Sheikh Ahmad Babal Wa'i zai assasa a birnin Kumashi. Kuma ga kujerar taron Sheikh Mustapha Ibrahim ya kira wa gwamnati a madadin musulman Ghana da ta ƙara rana irin ta yau a cikin ranakun hutu na ƙasa. Muna ƙauna kuma mu samu da tashi ne. Allahu Akbar. Shine maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam. Babu wani rana da ya kai wani rana important babu shi. ba mu yasa ku aje mu sa wannan gaban mu mu nemi a bamu babban bako mai jawabi imam muhammad masarur ibrahim limami a hedkwatar majalisar ɗinkin duniya ya yi jawabi ne akan taken taron maulidin in ta'addanci a koyarwar musulunci na farko a yi kokari a san zaman lafiyar na shi ne da best don mutum in ba zaman lafiya in ba zaman lafiya wallahi tallahi ko sallah ba kai kai sallah corona da ya zo ba kulle karo ba. Dan Abdalla Banda, coordinator ci gaban zanguna da tsakiyar birni wanda ya zuwa madadin mataimakin shugaban kasa ya yi kira ga musulmai da su kwaikwayi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na nemi ji daga wakilin gwamnati Ben Abdalla Banda game da kira da maga kujeran taruwai na ƙara rana irin ta yi a cikin ranakun hutu na ƙasa a hukumance. Ya ce zai isar da wannan sako ga gwamnati kuma za a bi yadda doka ta gindaya wajen tabbatar da hakan. Idris Abdalla Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Kumasi. BBC Ghana. A gaida Idris abdullahi Bako da wannan rahoton. Kada a shafa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan Washington DC ga kuma shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar dan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen mushiminku. Masu sauraro ya salamu alaikum mu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkon dan adam na wannan makon. Kamar da masu sauraro suka sani dai har yanzu ana ci gaba da kai ruwa rana tsakanin gwamnatin Najeriya da kuma ƙungiyar malaman jami'oyin ƙasar wato ASU inda a zaman kotun ɗaukar ƙara a wannan juma'a da suka gabata. kotun ta ba da umarni kamar yadda kotun ma'aikata ta umarta tun baya ya kamata malaman su hanzarta koma bakin aikinsu kana kuma su ci gaba da kalubalantar matakin gwamnatin muhammadu buhari da ke neman sai malaman sun koma aiki kafin a ci gaba da tattaunawa akan bukatun da ya kai su shiga yajin aikin wanda yanzu haka aka shafe fiye da watanni bakwai kenan to koya iyaye da malaman jami'o'i ke kallon wannan kika tsakanin kungiyar ta'asu da kuma gwamnatin najeriya ga dai ra'ayoyin wasu malamai game da wannan sha'ani sunana da jadon shu'aibu dan sudu a gaskiya wannan jani'in jaka da ake yi tsakanin gwamnan tarayya da kungiyar malaman jami'a na ƙasa wannan babban abin takaici kuma babban abin bakin ciki ne kuma magana na gaskiya akwai son zuciya a bangaren gwamnati sannan akwai son zuciya a bangaren su kansu malaman jami'ar don haka wajibi ne a ɗauki mataki na gaskiya a ɗauki mataki wanda zai dace domin a ga cewa an shawo kan wannan matsala don ba zai yiwu ba fa a ce 'ya'yan talakawa suna zaune a gida waɗansu ma sun koma shaye-shaye waɗansu sun koma aikata manya-manyan laifuka waɗansu sun koma harkar karuwanci mata da sauran abubuwa amma su 'ya'yan manyan mutane da masu kuɗi suna karatu suna ci gaba da karatu wallahi wannan ba zai haifa mana ɗa mai ido ba domin rahin kulawa da rahin bawa 'ya'yan talakawa karatu da ya dace da rahin kulawa da 'ya'yan talakawa shine ya sa mu a cikin mummunan hali a yanzu don haka wajibi ne in dai ana son a daidaita kuma ana son gaskiya wallahi private universities gaba ɗaya a rufe su suma sannan a dawo a himfida a faifai ko kuma gwamnatin tarayya ta yi take over ɗin duk wani private universities wato university masu zaman kansu gwamnatin tarayya ta karɓe su su koma karkashin gwamnatin tarayya kamar yadda lagos state ta taɓa yi a baya to sai dai shi wannan malami cewa yi gara mulkin mallaka ma da mulkin da ake ciki yanzu a najeriya domin kuwa 'yan siyasa kafin su hau karagar mulki ne suke tausayin talaka amma da zarar sun hau sai labarin ya canza za ka tambaye ni cewa ci gaba muka samu ko koma baya koma baya muka samu na ƙara jaddada maka sannan magana yanzu ka duba wannan makarantu saboda allah duk kukan da ake a baya ana cewa makaranta kaza maka ana cewa ba kyauta ba kyau amma ka duba ka gani yanzu 'ya'yan suna nan a zaune wata bakwai saboda allah wannan karatun fa shi yake mana kamfe kafin a zo wannan mulkin yanzu wata bakwai suna nan a gida an kasa da daidaita tsakaninsa da malaman makaranta an yi magana ce malaman makaranta suna da suna da suna da suna da right su su nemi haƙƙin su ai ba bayi bane su duwayen nan suke kan kujerun nan suke wannan kansala ne shugaban kasa waye suka koyar da su ba malamai ba saboda an raina malamai ba kasar da ake raina malamai irin Najeriya ni dai ana ganin a tunanina ka duba bangaren kiwon lafiyar nan ba a lura da komi sai ka je asibitoci ka zai ɓaci kana ganin mutane kamar kaji me ake so a mana kuma a ƙasar nan da ya wuce ba mu mu ba mu talai mu a ban ma talaucin mu Allah ya kara ya ci gaba da rufa mana asiri ya rike da mun shi ke rike da mu amma babu asibiti a lalace ranka ya ɓaci makaranta a lalace hanya wannan da zaka bi ka wuce kana tafiya kana fargaba ga rashin tsaro a ƙasa Allah ya kama na sauki amma ƙasa ta barbariya take kuma baya ne har gwara ma a ce muna nan kwan muna nan tura nan ma da suka bamu wannan wallahi sai mun fi dadi daɗi akan hakan a irin wannan dai mulkin da ake mana ƙasa na cin kashi gwara ce ma ana mulkan mu ne mun san cewa mulkan ma ake saboda Allah mutane ya zo su ta kamfi da baki suna kaza kana hawa kaza shikenan kaza ma sai abin da ka ga dama ba constitution ba ba constitution din Najeriya ko yana a baki ne amma baya aiki baya koyi sai dai Allah ya sa mu dace yanzu haka dai a yanda ake ci gaba da wannan yajin aiki shugaban kasa Muhammadu Buhari ya gabatar da kasafin kuɗin sa na ƙarshe na shekara mai zuwa wato 2023 wanda kuma a ciki ya ware wa bangaren ilimi naira biliyan 470 to ko wannan yana nufin kenan gwamnatin kasar ta amince da ƙara kuɗaɗen da take kashewa a bangaren ilimi kamar yadda malaman jami'o'in tun farko suka buƙaci gwamnati ta yi ga dai Dr. Alharun Muhammad na kwalejin kwalejin kimiyya da fasaha da ke kaduna kasan da aka ware ma bangaren ilimi kaso ne wanda za a iya cewa ya dace da bukatan ma'aikatan kula da ilimi da kimiyya na majalisar ɗinkin duniya wannan yana magana cewa duk ƙasa ya kamata ta ware kashi 27 na kasafin kudin ta mai ilimi to wannan naira biliyan 470 din kusan kashi 27 ne na kasafin kuɗin da aka gabatar ran juma'a da ya gabata wannan in aka bi shi aka yi nasara aka aiwatar to nasara ne gagaruma da za a ci an samu a wannan gwamnati tunda an yi kokari an ware abin da ya kamata kasashen da suke suka yi kishin jama'arsu suka san mahimmancin ilimi suna ninka wannan kason ne da majalisar ɗinkin duniya ta ce a ware mu ilimi a ninka a sake ninka to amma mun yi kokari kusan wannan shine na biyu da aka yi kokarin kamanta wannan kasan da aka bukata a ware mu ilimi yanzu abin da ya rage shine a yi kokari a aiwatar da wannan kuma akwai naira biliyan sha biyar da aka ware wajen inganta yanayin karatu to amma inda gizo ke sakan shin wannan kuɗin na gyara jami'o'i ne da malaman su da suke ta kokawa za mu iya cewa yajin aikin da asu ta yi ya yi nasara tun da gashi an yi kasafin kuɗin da ya kokarin kamanta abin da majalisar ɗinkin duniya ta ce to wannan shine nasarar yajin aikin da aka yi yanzu dai a yanda ake ci gaba da sauraron matakin da bangaren gwamnatin tarayya da kungiyar asu za su ɗauka na kawo ƙarshen wannan yajin aikin da ya ce rikicin yawa cinyewa fatan iyaye da ɗalibai kai har ma dai da malaman shine na samun maslaha tsakanin bangarorin guda biyu cikin gaggawa jama'a saboda kure lokaci a nan shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin bakin namu da kuma jami'ar da ta ba da umarni jolly leather gresham naku baban gida spring ke fatan a huta lafiya sai wani makon can hakika ba da tangarda ba kangi mana da ilimi. To madalla a gaishe ka. Yanzu ko ga kaɗan daga cikin sakonni da kuka aiko mana ta hanyar imel. Ra'ayi na farko da lokaci zai ba mu damar karantowa yau ra'ayinka ne Shehu Adamu Rijau. kace ya Allah Ubangiji ka albarkaci mu ta gado Najeriya tabbas tsawon shekaru 62 da ta yi da samun 'yancin kai mun ga abubuwa kala-kala wasu idan aka tuna da su za a yi dariya wasu kuma a yi kuka to amma tun da har yanzu muna haɗe kawunan mu ba a rabe suke ba sai mu ce alhamdulillahi ra'ayi na gaba ra'ayi ne na haɗin gwiwa daga sani mai lange-lange yawuri da bashir ɗan ina kadisau kuka ce muna taya duniya murnar zagayowar ranar rashin tashin hankali ta duniya da fata Allah ya kawo mana kwanciyar hankali da zaman lafiya a cikin kasashenmu na Afirka da ma duniya baki ɗaya amin. Sai kuma ra'ayin Ridwano Ibrahim Landan Wuba daga jihar Adamawa. Kace wannan al'amari na ambaliyan ruwa abin tausayi ne. kuma 'yan siyasa waɗanda alhakinsu su ne su kula da su a su na 'yan ƙasa masu cikakken 'yanci kuma sanadiyarsu ne ma suka je inda suke yanzu amma ko a jikinsu bai dame su ba ina ƙara miƙa saƙon jaje ga waɗanda iftila'in ambaliyar ruwa ta shafa a ƙaramar hukumar haɗeja da ke jihar jigawa allah ba mu shugabanni masu kishin al'umma amin kace assalamu alaikum murya amurka gina garuruwan 'yan gudun hijira tare da mayar da su a gidajensu da gwamna zulum ke yi hakan abin jinjinawa ne allah ya saka gwamna zulum na jihar borno da alheri amin To madalla yanzu kuma ga Maryam ta sake dawowa da takaitattun labaran duniya. Adadin waɗanda suka mutu sakamakon wani haɗarin ƙaramin jirgin ruwa a jihar Anambra da ke kudu maso gabashin Najeriya ya ƙaru zuwa 76 a cewar shugaban ƙasar a jiya Lahadi. A ranar Juma'a ne ƙaramin jirgin ruwan ya kafe a yayin da ake fuskantar ambaliyar ruwa mai ƙarfi a yankin Ogbaru da ke jihar ta Anambra. a cewar jami'ai a ranar asabar inda suka ce akalla mutane goma sun mutu yayin da wasu su sittin kuma suka ɓace wasu munanan hare-haren makamai masu lanzami da rasha ta harba sun taɓa babban birnin ukraine a yau litinin hare-haren na daga cikin guda 75 da sojojin ukraine suka ce an harba a kan ƙasar 'yan sandan kiev sun ce galiban hare-haren sun shafi tsakiyar birnin inda suka kashe akalla mutane biyar tare da jikkata wasu su sha biyu ministan harkokin wajen jamus ta yi kira da a haramtawa duk masu hannu a abin da ta kira mummunan murkushe masu zanga-zangar adawa da gwamnati shiga kasashen tarayyar turai da kuma sanyawa dukiyarsu takunkumi zanga-zangar da aka daɗe ana yi ba ƙaƙƙautawa da ba a ga irin ta ba cikin shekaru ta nuna adawa da tsarin mulkin iran ta shiga mako na hudu a ranar sha bakwai ga watan satumba aka fara zanga-zangar bayan da aka binne masa amini 'yar shekara ashirin da biyu. wata 'yar kabilar kurdawa da ta mutu a hannun jami'an 'yan sandan da'a da ake tsoron su sosai a iran an tsara aminu ne bisa zargin keta ka'idojin shigar mata na musulunci to madalla masu sauraro da wannan ne kuma muka kawo karshen shirinmu na wannan lokacin idan allah ya kai mu a shirinmu na dare wato karfe tara da rabi agogon najeriya niger kamaru da chadi ko kuma karfe takwas da rabi kenan agogon gmt da ghana za ku je mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman maryam dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma julie lazar gresham da ta bada umarni ta kuma shirya shirin baki ɗaya baba ya ko makeri ne nake sallama da ku daga nan birnin washington dc a dakacin shirin yau da gobe shirin matasa salamu alaikum